ya ladabtar da waɗanda suka haka ramuka ranar juma'a daidai wannan bai wannan juma'ar ai ita aka bawa kaga asabar juma'an yahudu lahadi juma'an kiristoci wannan juma'a ita ce juma'an musulmai su suka dace kuma da rana ita ke daidai wannan kowane juma'a aka ba shi canza wannan yau da suka ce suna son asabar saboda kaza an gaje an ba su kaga sun ba su shi kiristoci suka ce su lahadi suke so sai aka ba su kaga sun bude nan jimin Allah ya ajiye mana ita ne mu ko muka dace da ita ita ce hakikani yadda aka ba mu haka muka karba haka annabi ya karbo mana bai taurin kai ba sabanin su wa'ancan sai kun gane to saboda haka nan kaga eh, ba wai juma'a ce mu wannan juma'an ba yahudawa ba an hana musu aiki ranar ibada su ba ai ita ce juma'ar tasu ita asabar sai suka dauka ba kaga da aka hana su sai suka yi wayo suka yi ramuka a ka a fi hassan ku kifi ya fada ciki yau masarki ba aka zo ku yau malahadi ainihin ran juma'a ko da yake ran juma'a suka yi aikin ba suka yi ramukan suka yi dubarun ranar a ran asabar kifaye suka zo suka shiga ciki ranar lahadi suka je suka kwashi daga wannan in ku dunkule magana an hana hila musamman don fata addini musamman don cuta sai ga mu wani za ga mutum ce to sai ce wai abu ma a san sai ai dogon hudu ba ake yi saboda kana mu bari za mu samu su ci gaba da harkokinsu a'a sai a raba ga ɗan izala ga ɗan ɗarika ko kafa su ba don hana aka kafa su ba in ƙarfe ɗaya ta yi ɗan ɗarika ya cewa ɗan izala ka fi sallah ba komai zan duba ma kayanka ka san mu sai ƙarfe da a ƙarfe biyu yana tsuwa ya fi san kaga duk inda zai je saboda suna da alƙawari da ɗan ɗarika shaf shaf ike so a yi Papa fafa fafa fafa shafshaf an shashafa an dawo zai gashi yawwa kada kada to ni bari ta masu jira abin da zai same su an hana cin yake da suna an hana wa yahudawa cin kirfe suka narka kai masa kaza ko musulma an hana musu can jini cin jini su ma sai ya sha zo a saya da kuɗi sai su sayar kada sun ci jini su ma su jira abin da ya Allah na kallo akwai irin waɗannan barkatai mu da ba ma shiga mutane ba za mu san su ba sai dai ala sabili misali wa suratul fi'li allazi fa'aluhu wanda suka aikata shi mukhalifun liman huwa anhu Allah ke to yawmal aliku wa masakahumullahu qiradatan wasu wa kanazira wasu suka zama aladu yayi wa'inda suka zama birai da abun da suka aikata wancan ba wanda suka koma aladu da abun da suke yi banda wancan wakila innahum nasabu shabaka sun sa wannan sun kafa kalli kalli ne ka ce kalli su ce burgi ka ce burgi su ce kalli ka ce wani ce kalli ya kafa ta ba Na sabul da shi ba ka yau malji mu'adi wa aka zo sai da yau malhadi ba suratul fi'li allazi fa'aluhu suran aikin da suka yi mukhalifun liman hu anhu ولكنهم لما جعلوا الشبكه da suka sa tarko wal hafa'ira da ramuka zari'a ila akabi ma ya kaufiha kama abin da ya fada mina sai yau masabti nazalu manzilata manista da fihi sai aka ajiye su matsayin wanda me yake da suna fi farauta ranar asabar إذا سورة الفعل لا suran سورة أي لا آه، حقيقه شيء مقصود بل بحقيقته وقصد فاعله ويلزم من لم يسد الذرائع يا زم الدولة وانت يسد الزرائب ألا يحرم مثل هذا كما صره به في نذيره سواء وهو ولو, ولو نصب من قبل الإهرام هذا يسعى خلق وانسكت هذا ما دهج باهنا مصفر أو ya sa tarkonsa ya sa tarkon zabinsa a shifta ya kafa ta kafin ya harama ya manta da hajjin nan kwana biyu kwana uku an gama an kafi ta rana na takwas ta ga tara ta dawo gida ta ga ana dawo fulɗifa da ya an gama suka je ka kwashe farautan a ganye irin wancan ai Allah ya harima mitila a hada kama sarrahu bihi fi nadirihi sawa na wuce wannan وهو لو نصب من قبل الإهرام شبكة فوقع فيها صيد وهو مهرم جاز له أخذه بعد الحل أما إنا سورة أيك وهذا جار على قوائد من لم يعتبر المقاصد وأن يرد المقاصد ولو ولم يسد الذريعة ذرائعه إيه. bai ta wannan ba kaga kushe hanyar zuwa ga wannan ba sai ce shi ba aikin hajji ya kama ba wai sai shi ran asabar ran juma'a ya satar ko ya kama ran lahadi sai kaga bai sadda zarayya ba alwasailu laha aqamul maqasid da ake